Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin namu na yau na ciki da gaskiya. Abin da dai za mu iya ce shi ne, maina dai ya kama hanya zai tone asiri, kuma inda zai nufa nan wancan wurin akwai manya manya manya manya kafafin mutane wanda zai taka to da a bar shi je wajen asirin zai tono to shi shine aka yi mishi kwantan bauna ministan kudin najeriya yarema ingama shi ma ya kara jaddada abin da shi mai nan ya faɗa cewa ai da taimakon kuɗin fanshin ne aka yi waɗansu harkoki na siyasa alhali kuma a duniya ba inda aka taɓa ɗaukan kuɗin wanda ya ritaya aka yi harkar siyasa ko harkar mulki ko gudanar da wani al'amarin gwamnati da shi ba tare da yarda ita al'umma da take karɓan wannan fansho ba. To murhun gaba ɗayan ya rushe me kake tsammani da tukunya? kila a zo a nuna mutanen an gaji da su da kamar idan na faɗa mu miliyan ɗari da da sittin bakwai ne a Najeriya miliyan ɗaya ne kacal suke amfani da gwamnati da sace sashen da komai da komai madalla kotu dai ta bayar da umarnin cewa a mayar da abdulrashid maina kan mukaminsa a ofishin fensho na ma'aikatan kwastam da immigration da kurkuku wanda majalisar dattijai ta sa ala tilas gwamnati ta kora saboda dambarwa a kan rawarsa cikin kwamitin garan bawul ga fensho kotun ta ce ba a yi masa adalci ba gwamnati tana shirin maida shi ofishinsa ba wai shugabancin kwamitin fensho ɗin ba to amma har yanzu abin bai wakana ba ra'ayoyi masu fashin bakin mu a wannan karo sun sha bamban domin ko barista solomon dalon mai rajin kare haƙƙin jama'a da kuma yaƙi da zarmiya da cin hanci ya ce a fatsaya a yi tunani sosai akwai zalunci a wannan al'amari na Abdulrashid Maina, domin yanzu a can bayan fage ake ta kai da komowa kan a hana shi komawa bakin aikinsa, a kuma murƙushe binciken da ya fara yi na bankaɗo ɓarayin kuɗaɗen fensho. Kotu dai ta yi hukunci, amma rashin dawo da maina a bakin aikinsa da kuma halin da yake cikin zuwa ana magana da shi, ita karan kan shi ma zalunci ne, domin dole a dawo da darajar shari'a a yi biyaya. umurnin kotu ko ta ba da shi cikin kuskure za ka yi biya da shi a tafi kotu ne kuma a ce wannan umurnin muna so a sauka da shi ba a yi haka ba ba a yi biya ba sai an koma kuma ana ja maina zuwa bayan fage ana tara sarakuna ana tara malamai ana tara iyaye domin a rinjaye shi ya yadda ya canja sheka ya amince cewa eh ya samu gaskensa amma kuma zai yi hakuri ba zai dawo bakin aiki ba wannan karan kanshi zalunci ne wannan karan kanshi aikata haramu ne ga harkan gwamnati ba daidai ba ne abin da yake ya kamata ya shi ne a dawo da maina bakin aikinsa in ma akwai abin da yake maina ne ba ya so ci gaba da yaki sai aji ta da eh, ya bar aiki sa'alin nan binciken da shi maina yake yi da almundanan da ya bangado yanzu an ji an saya a wani wuri ba gaba ba baya idan maina yana shugaban kwamitin aka da shi da zargi sauran kwamitin fa tun tunda yake aikin da za su yi aiki ne wanda an riga an samu almandana da rubuta ciki da dukiyar jama'a kuma gashi bincike na nunawa to sai a sa wani sabon shugaba a ci gaba amma har yanzu ba a dawo da maina ba ba kuma an koma an ci gaba ba kuma maina ya saya ne a mataki na uku wanda kuma a bisa ga bayanan da muke can ne ma akwai babban magana. Turka shi, wani mataki na uku ne shi barista da lon yake magana a kai, an ce wannan wani mataki ne na manya-manyan barayin kudaden fensho waɗanda ƙafafuwansu aka ce ba sa takuwa. Aka ce Abdulrashid Maina ya yi shishigin neman leƙa cikin wannan fagen, shi yasa aka masa cune aka mayar da maganar fensho ta koma ta zargin Abdulrashid Maina kawai yayin da aka karkatar da hankulan mutane daga ci gaba da satar kuɗaɗen na fensho da ake yi. To amma kuma Ahmed Rima tsohon ɗan jarida kuma shi ma ɗan rajin yaƙi da zarmiya da cin hanci a yanzu ya ce idan gwamnati tana da gaskiya ta yaya to kudaden fensho da Abdulrashid Maina da kwamitinsa suka kwato za a ɗauka a sanya shi cikin kasafin kuɗi a yi wani abun da shi daban maimakon a biya 'yan fenshin da tun asalin kuɗaɗensu ne kamar yadda shi kansa mai ya furta kuma kamar yadda shi kansa ƙaramin ministan kuɗi na Najeriya ya furta. Ai irin wannan dambarwa ba yau aka fara a tsarin siyasa da tafiya da tattalin arziki a Najeriya ba. da farin farko idan ka duba ai dama fadar shugaban kasa jonathan tare da suna ɗaurin gindi ga irin waɗannan al'amura tare da suna yin bris da abin da ɗaukacin mutanen najeriya suke ambatawa ko suke nema a yi musamman ma idan ya shafi bukatunta domin zan yi tunawa shi mainan ya ce ai da sanin fadar shugaban kasa da sanin ma'aikatar harkokin kuɗi kan yadda aka sarrafa kudaden fansho na al'umma da suka ritaya suka sarrafa shi yadda suka so kuma ministan kuɗin najeriya ma ingama shi ma ya kara jaddada abin da shi nan ya faɗa cewa ai da taimakon kuɗin fanshin ne aka yi waɗansu harkoki na siyasa ko zaɓe a cikin wannan ƙasa. alhali kuma a duniya ba da aka taɓa ɗaukan kuɗin wanda ya ritaya aka yi harkar siyasa ko harkar mulki ko gudanar da wani al'amarin gwamnati da shi ba tare da yarda ita al'umma da take karɓan wannan fansho ba saboda haka umarnin da kotu ta bayar ya zo daidai da abin da ita gwamnatin tarayyar najeriya da ma'aikatanta suke nema na amai da maina ya samu wannan gata duk da cewa ɗaukacin wakilan al'ummar najeriya sanatoci ne ko 'yan majalisar wakilan tarayya ne sun yi tur da allah wani da yadda ya abun amma ba a kansa aka fara ba idan ka duba 'yan watannin nan ko makonnin nan ai ka gani an buga a jaridun najeriya cewa kamfanonin da majalisar dattijai da na wakilai suka yi tur da su saboda almundahana da sama da faɗi da suka yi da dukiyar al'umma a harkar mai ko shigo da shi kan rangwamen da aka yi ta musu ana ba su kudaden mutanen Najeriya don su shigo da mai ba su shigo da su ba suka cinye waɗannan kudade ita gwamnatin tarayya ta sake ba su aiki na shigo da man wannan ko balde ko wajiba da farin farko mutanen Najeriya su yi kansu kiyamun laili kan irin waɗanda suke shugabancin su a wannan kasa. To koma dai 'yan Najeriya da su yi kansu kiyamun laili kamar yadda shi Ahmed Rima yake hasashe barista da long ya ce shi kam a bayan wannan batu da muka tattauna cikin wannan shiri na ciki da gaskiya tare da shi ya gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin nan, abin da ya sa ya sake tunani game da wannan al'amari, domin ko ya gano cewar da gaske fa Abdulrashid Maina ya nemi ya taka kafar wasu manya-manyan barayin kudaden fensho a Najeriya, shi ya sa aka yi masa abin da ya kira kwanton bauna. Binciken da muka yi bayan inda muka saya, mun tara cewa aikin da maina ya yi na eh, bangado eh, waɗannan almundana a kamfanoni guda biyu rahoton aikin maina gwamnatin tarayya ta yi amfani da shi a wata kungiya mai yaki da zalunci ta nuna cewa ga irin kokari da take yi ta nuna wannan rahoto na maina kenan ba za a ce zargin da ake yi wa maina tana da wani kanshin gaske ba abin da dai za mu iya ce shi ne. maina dai ya kama hanya zai tone asiri kuma inda zai nufa nan wancan wurin akwai manya manya manya manya kafafu mutane wanda zai taka to da a bar shi je wajen asirin zai tunu to shine aka yi mishi kwantan bauna sai aka je aka kawo wani yaudara kawai aka ce wai ai an samu maina da um, karban rashawa. To idan kuwa yaudara ce ake ma jama'a akan Abdulrashid Maina da kwamitinsa na garan bawul ga fensho, shugaban rundunar adalci Abdulkarim Ɗayyabu ya ce kotuna a Najeriya sun fa wanke ibori duk kuɗin nan da ya sace daga Najeriya, amma sai ƙasar da ya kai kuɗin satan ne kawai ta same shi da laifin cewar ya saci kuɗi ya kai cikin ƙasar ta ya ajiye. Shi a ganinsa wannan abu da kotu ta yi kan Abdulrashid Maina bai yi mamaki ba. To ai wannan ba abu ne ba ko sabo ba a irin yadda gudanar mulkin Najeriya ta kasance. Don in ka lura ai kwanakin nan kaɗan aka yafewa Alamisiya cewa duk ma abin da isa ta a mayan masa. sannan kuma ka manta James Ibori duk kotun ƙasar nan gaba ɗaya aka wanke shi aka kasa ɗaure shi sai da ya tsallaka ƙasar da ya ajiye ajiye dukiyar da ya ta mana suka ɗaure shi akan ya saci dukiya ya kai ƙasarsu su kuma ba shi rashi ba to irin wa'annan abubuwa musamman tun da yanzu duk duniya ta zuwa mana ido ta fuskanci cewa ɓangaren zartarwa ya gurɓata ɓangaren yin dokoki ya gurɓata ɓangaren shari'a ya gurɓata to murhun gaba ɗaya in ya rushe me kake tsammani da tukunya duk magana ce na cewa wannan ƙalubale ne ga al'umman Najeriya musamman talakawa musamman musamman wanda ba su da albashin gwamnati don ma ka a amfani da su su yi kafa ungula a kan irin matakin da ya kamata a ɗauka na irin abin da yake akwai wani duniya take yayinsa ko a ina don gyara shi ne juyin juya hali na salin alin peaceful demonstration tila a zo a nuna mutanen an gaji da su tun da kamar idan na faɗa mu miliyan 167 ne a Najeriya miliyan ɗaya ne kacal suke amfani da gwamnati da sace sashen da komai da komai miliyan ɗayan nan su suke ɗauke da saba'in bisa ɗari na irin duk abin da ƙasar ta mallaka mu kuma mu miliyan ɗaya mu miliyan ɗari da sittin da shida aka bin mana talatin bisa ɗari mu miliyan ɗari da sittin da shida aka bin mana talatin bisa ɗari yayin da su miliyan ɗaya suka rungume eh, saba'in bisa ɗari. To ina mafita a wannan lamarin masu sauraro? A biyo mu a shiri na gaba domin mu ji ko wannan mafita da shugaban rundunar adalci ambata ita ce kaɗai mafitar ko kuma akwai wata daban da 'yan fensho ɗin da kuma 'yan Najeriya za su iya bi domin ƙwato haƙoƙinsu. yanzu a madadin saura abokan aiki da suka taimaka kuka ji wannan shiri na yau musamman ma dai zainab babaji da muhammad salisu rabi'u ibrahim alfa ahmed ke cewa mu huta lafiya.